musulunci yin birthday ko taya murnar birthday birthday bai halasta ba a musulunci me birthday shine tana ranar haihuwa ka ranar haihuwa ka ko ranar haihuwar wani ba ɗabi'ar musulmai ba ce ɗabi'a ce ta kafirai su suke da wannan tsari a ce ana tuna ranar haihuwar wani kiristoci su suke da wannan tsarin a rayuwarsu amma mu musulmai ba a yadda da wannan ba ya saba ma koyarwar musulunci ka ce wai gashi kana bikin ranar cikakka shekara kaza ko kuma ka gayyato mutane shi ne abin ya gangaro har aka zo ana yin kek a yanka kek ai waye ai waye ai waye ai waye duka waɗannan wasu abubuwa ne na al'adu na kafirai da suka shigo cikin mu ba su halasta ba bai halasta a gayyace ka kaje mu bai halasta kai ka yi ba bai halasta ka maɗanka ba duka baya halasta kai in shekarunka suka yi nisa ko ka cika shekara kaza zama ya kamata ka yi kai kanka kuka domin yi tarafta. Eh, min alqabr ka kusa kabari ce to me mutum ya kai shekara 70 73 74 wai a ce ana masa bari ai ne ai wani katan kin a zuwa ya zo zai yanka su kafirai ba su da hankali Allah ya ce ba su da hankali in hum illa kal an'ami wal hum adallu sabila kamar dabbobi suke shi yasa ba su da ma'auni na su gane me daidai kai idan shekarun ka suka karu ka tuno da ka kai shekara kaza to zama ya kai kamata kai kuka yanzu sauran nawa ya rage maka manzo sama a hadisi sai ya ce amaru ummati ma da 60 wa 70 wa qalilun minhum man yujawizu dhalik Rayuwar al'umma annabi sama Allah ya ta tsakanin 60 da 70 ne kadan suke wuce 70 to ka kai shekara sha biyar ka kai shekara sha shida sai ka tsaya ka ga me kai a waɗannan shekaru me kai a waɗannan shekaru ka kalli tarihin magabata shekara nawa suke yin abin arziki wannan ibnu taymiyyah da muka gama muke bayani a cikin littafin sa al-ubudiyya shekarun shi 21 shekarun shi 21 ya rika hawa kujerar babansa babansa malami ne kakan shi malami ne shekarun shi ashirin da ya zama malami duk fata wadda za a masa da kayi ke ba da amsa yana hawa kujerar babansa malamai suka ce lokacin da ya zama shi ne khalifan baban shi kujerar da ya hau kamar wannan teburin misali ga tebur ga kujera sai da aka samu shi filo saboda ya kara a cikin kujerar ya makale teburi ya rufe shi sai da aka sa shi kudo ya yi sama sannan ake iya hangensa to kai shekaru ka nawa sai kai shekara talatin arba'in hamsin wai kana ba ko ba abin da ka tsina na a duniya sai tsiya kuka kamata mutum ne ya kalli ne shekara talatin arba'in hamsin ya kamata a san cewa ga abubuwan da kai a duniyar nan na ci gaba me ka kama duniyar nan me ka kama musulmai na ci gaba in an tashi za a yi lissafin mutanen da suka sa musulunci ya ɗaukaka kana cikinsu? su amma wani mutum ya zo ya labari a ce wani ya taɓa mun bayani ya ce akwai wata majalla a Najeriya nan ya ban wani labarin fiye da shekaru goma da suka wuce wai shafi ɗaya ake siya a majalla in an yi bikin mutum ko na munna haihuwarsa ko bikin aure sai a sai shafi guda tun a wancan lokacin rabin miliyan ake bi dubu ɗari biyar shekaru goma da suka wuce to ina yanzu a sai fili a talabijin minti talatin minti goma sha biyar a nuna talabijin ɗin ƙasa ko talabijin ɗin duniya a nuna zo a yanka kek shi kan shi kek ɗin na musamman ake yinsa kuɗi ake kashewa mai tsanani mai yawa a wajen yinsa duk koyi da kafirai ne waɗannan kafirai ne suke da waɗannan suke da waɗannan tsare-tsare musulmi bai halatta ya bazi ba Allah ya shiryatar da mu Allah mu ruku ki ya gane da mu Allah mu ruku ki ya tsiratar da mu hanyar waɗanda ba suke kan daidai ba akwai shugaban izala mataimakin shugaban izala malamin musabi ta bai da lafiya wasu ba su sani ba muna masa addu'a Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya Allah madaukakin sarki ya warkar da shi Allah ya saukar da rahama a tare da shi akwai yan uwa musulmai da yawa da ba su da lafiya Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya Allah madaukakin sarki ya tada kafadun su wanda suke da lafiya kuma Allah ya sa lafiyar ta rika musu amfani su ci gajiyarta kar su riga aikata abin da ya zama hushin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu shirye da zuriyar Allah ya saukar da alkhairi a cikin kasar mu ya saukar da zaman lafiya a cikin kasar mu damuna Allah madaukaki ke ba mu mai amfani Allah ya sa ta harshe صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله Thank